الله الرحمن الرحيم سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاقوا أذاق الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين suratul safi an ce mata suratul safi saboda cewa da Allah ya yi inna Allah ya hibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa wannan shi a dalilin da yasa aka ce mata suratul safi sabaha lillahi yayi tasbihi ga Allah ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama da ƙasa ba mu gushe ba muna tunatar da ku ga alfanun surori masu farawa da tasbihi yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tasbihi kuma yana yana yabawa ga waɗanda suke yantazi masu samatu masu al'addu wannan bayani da Allah ta yi yabo na ya kai ga masu yi mai tafi ki kokari ka zama ciki suke masu yi mai tafi za ka samu sakamako na da ya taba su a masu yi mai tafi sun yi mai tafi ma bisa mato masu al'addu wa huwa azizu Allah shine mabwayi kuma alhakim mai hikima ya Allah ya man sabbaha lahu ma fis samawati wa ma fil ard ya Allah ya azizu ya hakim da izzaka da hikimarka roƙonka maka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da ilimi Allah ka ƙara mana imani da kariya da tsaro Allah ka kare mu daga sharorin masharanta da cutar macuta da makircin makirai da hata da mahatada da izzatika wa hikimatika ya azizu ya hakim ya ayyuhallazina amanu ya ku wa'anda suka imani shillima ta kulo na la ta faru na shillan me kuka fada amin da ba ku yi me da kuka zama harshe biyu ba ku ba ku zama harshe guda kun gani tun can dore da siyasa tana guda Allah bai son a yi harshe biyu bale yanzu da yahudawa sun ka kakkasa siyasa don dai su minahittar da mutane har mutane za ka ji mutum yana da awar sunna amma sai ka ji yana cewa wai yanzu ba a yin haka nan ba a baki guda wai raba kafa ka kai ka ce kana wa gajen jam'iyya kana wa gajen jam'iyya sai ka an su kayan waccan ka ce tare kake da ita kuma tsakaninka da Allah ba ka kabla su ka koma nan ka an so na waɗanda ka ce tare kake da su tsakaninka da Allah ba ka son su ba ka son bai son su to Allah yana zargi ya ce dan me kuka yi irin wa'annan ku bayyana haka nan a cikin hadisi sahihi ya ce satajidu na sharran nasu zalwa jahaini za ka samu sharrin halitta wanda ko fir'auna ya dara shi mai huska biyu allati ya ati bi haula ya ati haula bi wajen wanda in ya kai wajen waɗanda yan jam'iyya zai ya to da huskar da suka so ya yi ta bacin wancan jam'iyya ya yi ta bacin su ba su umma na mana koyi ba su yi kaza ba su yi kaza ba in ya tashi da wurin su sai shi wajen waɗanda wa haula bi wajen su ma wa'ancan sai ya musu da fuskar da suka so yayi ta bacin waɗanga da ya bari nan annabi ya ce to sharrin halitta kenan duk mutumin da ka gani haka nan ko malami na ka san fir'auna ya dara shi sauki ko malami na ka san fir'auna ya dara shi sauki dan fir'auna wajen wahidun na wajen wahidun kai tsaye hito yana faɗa da annabi Musa bai rai na aiki ba shi muka gudana wanda ku zarwa yayi shine sharrin nafi to ku yi hatara ya ku jama'a ku yi hatara shin me kaka tsoro ga mutum in kace mai ban tare da kai ni ga inda nake me kaka tsoro akwai abincin ka garai akwai abincin ka garai akwai rayuwar ka garai akwai aljanna ka ko wata ka garai me kaka jin tsoro in kace mai ban tare da kai me zai yi to dan me za ka yi mana haici ga addininka me zai yi duk abin da zai yi Allah ya sani in dai da Allah kai wanda sai zai maka magani duk abin da zai yi Inda in dai da Allah zai Allah zai maka magani in dai da Allah kai saboda ka jama'a ku ji tsoron Allah da yawan ku an koya muku wannan manahici da yawan ku an koya muku wannan manahici yana nan cikin zukatanku ayo wallahi washin ne eh, shi malam wallahi bai saboda abubuwa suke duk muna jin koyo malam bai saboda abubuwa suke kai abin da malam ya sani ka san shi ma ko ka siyasa ta Najeriya abin da malam ka ji kana ma ji ne na kowane bangare kuma duk siyasosin Najeriya da kowane bangare na Najeriya abin da malam ka ji ko ji ne kana yi wai ba za mu ala ko shi da kaje na ci a tsaya wuri guda wallahi bai san wannan harkar nan da take in ka tsaya wuri guda baka san Allah ka ce mai in ka bi baka samu imani abba kana kana ni bai san da kai ba sai ka zama na hikin Allah ta gun sannan ya san ka ba me suka da daga abin da za su samu gari shi wa kudi wannan mai kudin banza shi ko imanin banza gari gara kudin banza da imanin banza gara kudin banza da imanin banza ka zo kai mai karya ba ka kashe baka in bai baka tun yaushe kaka rayuwa kai yanzu wata uku da sun ka rage sannan na zaka mutuwa duk inda an gaito ba Allah ka baka abin ke baka abin sha ba ka yi zuwa ka yi gaskiya babu abin da wani ɗan siyasa zai yi ma ko ni zai yi kakka ba shi hankuri duk abin da zai yi ko ni zai kaka ba shi hakuri ga sunan mun sha gani akwai wanda ya ɗauki mataki matsayi ne na wani babban mukami da an ka zaɓe Najeriya ya ɗauki mataki ya tuta wasu mutane ku tambaya ku jiya kwana ne nawa duk bakon da ya ɗauki matakin nan zai dawo jihar su ya toye cutar bakon nan bai kai ƙarshe ne ba kuma duk hanyar da yaka shirya ya shirya kuma da ƙarshe su wa'annan mutanen da yaka sai cuta wannan mukami nashi guda daga cikin su ya gada shi an kowa zabi ka mukamin kuma Allah ya kashe shi kuma ya mutu makiyin Allah to ba ga sunan da yawa ba in zan kama lissarta muka su ba sai ya ce ya karatu marahu ba kuna cewa ba mu san duk muna jin kun abin da mutum kai mana gari abin da muka sani ba ku san shi ba in kuna bayan Allah ku bi Allah in kuna bayan Allah ku bi Allah halan mu kan mu kun san barazan da muka san ta gari barazan ka ta banza kai Allah ne gare ka abinci yake gare ka da yake ko mutuwa aljanna da wuta gare ka suke to dan me za a ji tsoron ka ko kashi ne ka kashe mutum mutane sun ka tun da wata ƙasa sun ka taho da don su kashe wani kuma tahowa sun kai su kashe shi shi ɗaya sun ka su kashe sai sun ka taho da harkokinsu na siyasa sun kai isa gida ne sun ka gaisa da shi Allah ka kashewa ba su ba ya tashi da kai na ya kai kama ya tai da su ya kama musu wutar da nan kai ya kawo musu abinci ya girma masu bai ta abin da amana hausa ba gobe ta yi ta hauka ya kawo su abinci sai sun ga ɗaya shamaki sun gaji wallahi wa ne aiko wa kashe kamar ga doya alaji garin da an gaji ko shi akwai sun gaji wallahi aiko ma an kai a aiko ma kashe ka amma alherin gana ka da mun ka gani wallahi ba mu kashe ka samu abin da ka ba mu koma garin da an kashe ko shi akwai don haka ce muku abin da muka ji ba ku ji ne cikin garin da an kai shi eh, shi ya kai so ya ce shi ya shiga mota da su sun ka sai birnin kabe kama musu wuta cikin garin da an tawo a kashe wani mutum sun ka shiga mota ta ya kai su inda za su na sun ka yi mu'amala da suka yi sun ka dawo sai sun ka yi mai sata cikin mota ta yayi bayan ya an gama abin da aka yi sun ka ɗauki waya sai sai sun ka bugu mai wa wayoyin ka na wuri kaza ka je ka ɗauki abin ka wallahi ai goma an kai maka shi amma yanzu kai hankuri mai mata ta wallahi ba maka shi ka ci gaba da wuri kaza na can ka je can ka iske ni ya sai ya ɗauki wayoyi ne sun ka faɗa wallahi kashi shi an ce sun hata sun hata su hata duk kila ga abubuwa ko shi ba Allah shi ka tsarewa shi ka kashewa shi ka rayawa in ya kashe ka ba mai raya ka in kuma ya raya ka ba mai ya kashe ka duniya da lahira kan jama'a ku bi Allah ku gomina mina yi wata kai alaji mu muna da wani muka tsaya ka ba wa hada kanka kana tawarin wallahi ba mu za ka an ce huska sai to da ka ce huska sai da ka ce amana ta wace to shi yasa Allah na zargin masu baki biyu ce ya ayyuhal ladina amanu ya kowa da suka imani kilima ta kulu na mala ta ba alu dan me kuka wani abin da ba ku yi kun ce tare shi kuma tsakanin ku da Allah ba ku zabi ne shin dan mi kuka yi haka ne ya ku mina aika Allah kabura makatan inda la to ku jira zargi mai girma ya girma tsakanin ku da Allah an ta kulu don dai kuna faɗi ta ba alu na abin da ba ku yi ku jira kuna gani ne a wadda bara ta to ku jira Allah ya muku alkawarin hitina tana nan ta gari ba shi yasa kun gaji ina gaya muku cewa nan gaba kaɗan an gama siyasa za a yi talakawa garin ga da yawa ba za a yi talakawa insha Allah masu kuɗi da kuɗin su za su ƙari mina ka Allah da za su zama eh, dukiyar su da ƙari nan gaba za a yi su insha Allah ku rubuta ku aje mina ka Allah duk abin da ya alƙawari zai masa hukunci inna Allah hakku ladina yuqatiluna bi sabili safa lalle Allah yana son wanda ke yin jihadi akan hanya ta sabu guda suna hada kansu ta yi saiki guda ka annan bunyanun kamar su wani gini na marsusun wanda wani yana hade da wani haba jama'a tarasu wata tara tarasu wata kono ka annakum bunyanun marsus wa in qala musa da kawai ka amma ta da musa ya ce wa mutane ne ya qaumi ya ku mutane na shillama tu'zuna ni dan me kuka cuta ta don mutane cutar shugabanninsu al'ada ta sun riga sun saba al'ada ta mutane sun saba da cutar shugabanninsu to musa ya yi hankuri ya hankuri an ka kai ga hankurin annabi musa ya cika sai ya tara mutane ya ce ya jama'a ta ce lima ta uzuna ni dan mi kuka cuta ta wa kad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum kuma hakika kun sani ba shakka ni kai ba kun san manzo Allah nake zuwa gare ku to dan mi kuka cuta ta sai sun ka karkace sun ka ci gaba da cuta sai falamma ma falamma zagu sanda suka karkace azaga Allah kuluwa sai Allah ya da tun kuɗi zukatan sun ka goma ka ire an ka huta su wallahi la yahdi qawma fasiqa qawmal fasiqin Allah bai shiye da mutane fasikai kada ka sa mu cikin su ya rahama wa iz qala isa ibn maryam wa iz qala isa ibn maryam ya bani إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يأتي يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءوا بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقوالهم والله مسلم ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون to kala isa ibn maryama kun ji karan musa wato damuwa annabi musa da jama'a sai to bari mu ji ta annabi musa ita duniyar dama haka nan take ka bai Allah kawai ba wanda ya tsira ga sharrinta ba wanda ya tsira daga sharrinta jiya da ku muka karatu a nabin mu kun ga wanda an ka kwakwashe an ka an ka an ka kari mai hauru an ka fashi mai kuma tuna jini ya zuba har yayi wata magana da abin nan ba ta kamata ya yi ta ba Allah ya yi mai raddi gare ta sannan an ka ji mai ga kawa jini ne ya zuba sai da ya sune kowa ya aza a mutu ana nan cikin abin na wannan hali jini ya lullube shi jiki ne kowa bai gane shi ba sai wani kahiri ya gane shi ya ko yana faɗin zai kashe shi ga a tare da shi kuna jin irin waɗannan wahalolin doke ake da shi jini na zuba gare an rasa wanda za a yi jinin na ya zubi an rasa yadda za a yi tsaya to kowa in dai duniya ta babu wanda ya tsira daga sharri in kana bin Allah ka bi Allah in kana bin Allah ka bi Allah in dai muna duniya ce kowa bai shirya daga sharrinsa ba ko yan siyasa da kuka wa mina yace ko su be su kullum suna nan EFCC na kame da su kullum suna nan EFCC na kame da su yau an shi biliyan kaza ga wani gobe an shi biliyan kaza ga wani jibi an shi biliyan kaza ga wani to ana an sa ga mayya an dawo ga yara ma yaran su ake biya na kama duk kuna ji duniya da haka nan take ba daji gare ta ba wai ku ɗaya na abu ku samu da kuka so ba ko su ku samu da kuka so kullum ga sunan gidan EFC kuma duk kuɗi na aka ce su kawo kuma da gaske na kuma su baya kuna gani duk ana na ana wa'yan abubuwa to duniya ba daɗi gare ta ba ku bi Allah ku huta haka zaton wai don kayan mina hici wai ka samu da kaka to ba ka samu Allah ya ce wa qala isa ibn maryama ka ambata ta da isa dan maryama ya ce ya bani isra'il ya ku bani isra'il inni rasulullah ilaikum ni fa manzon Allah nake zuwa gare ku musaddiqa kuma ina mai gaskantawa lima bayna yadayya min at-taurati ga littafan da bani na ina taura wa mubashiran bi rasulin kuma ina muku bashara akwai wani manzo da zai zo min ba'adi bayan wucewa ta ismu ahmad suna ne ahmad wato muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin sunaye ne akwai ahmad abinda a rubuta cikin a taura suna ne ahmad ma ja a hun bayyana ci lokacin da manzon ya zo musu da hujjoji bayyanannu kalu hadha sirrun ne sai sun kace ai wannan sirri na ne, shi ma kun ji bai ci gaba da tawadi da gaske da sun ka sani sai suka ce boka na don ku san duniya ba daɗi ta kai ga kowa ba kowa haka nan ya ka hakuri da ita mutuwa yi ta iske wa man azalama Allah yace babu wanda ya zalunci min man tara ala Allah kadiba bisa ga wanda ya kage karya jingina ma Allah ya wa manzo wai wai wai boka na sirrun abin nan sirrun mubin ta kira sahirun mubin wa huwa yad'a ila al-islam al-hali ana kira ne ga musulunci yana wa mai kira ne karya da kafai babu ganin don haka nan na aiki malami na kiran mutane zuwa ga Allah suna su shirya mai wanga kai ya gobe su shirya mai wanga adibu su shirya mai wanga haka nan na aiki kullum ba su bi shi ba ko ba su rabi da shi da shirin su ba wallahi la ya hadil qawm az-zalimin Allah bai shirya da mutane azabun ga abin da suka so abin nan da suka bida Allah bai shirya su gare ba kudi suka zo samu ba su bai bari su samu mukami suka zo samu to bai bari su samu la ya hadil qawm az-zalimin yuriduna suna so don sun gane kashe hasken addinin Allah da ƙarfi bai yiwa sai sun ka ɗauki wata hanya su yi da bakunansu da rubuce-rubucensu ta hanyar media ta hanyar wani abin da ya kama da irin wannan Allah ya ce yuriduna so suke yi liyudufi unuran lahi su kashe hasken Allah bai abuwayin da bakunan hasken addinin Allah hasken da Allah ya haskaka masu addini da shiya so suka kashe shi ya ce to ba su iyawa wallahi mutum munuri ya Allah zai cika haske ne walau kare har kafiru ko kahire ba so ya cika haske to abin da haka ya Allah ya rubuto maka haske ko kahire ba so sai ya cika baka sai ya wani haka kana wani mina aiki ga wani huwa alladhi arsala wa Allah shi ne ya aika manzo ne bil huda da shari'a wa dinin haƙi da addini na gaskiya da yadhirahu ala dini kulli bayan rijaya da shi akan sauran addini ko wani addini ولو كان المشركون كل مشركي في الدرا واتو كره المشركون مشركي في جامع يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا هل أدلكم على تجاره تنفيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كثير يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار ku wanda suka yi imani shi hala adulluku ala tijaratin shin kuna so in gwada muku wani kasuwanci na kwarai wanda ba mina hici ba wanda za a samu kuɗi da yawa in ji ku min azabin alimin ta ce da ku daga azaba mai daɗi eh muna so ya ce to to minu na billahi wa rasuli to ku ci gaba da imani da Allah da manzo ne ku gyara imanin ku ku gyara alaka ku da Allah da manzo ne alaƙa ku da Allah ku gyara ta ku bar minahici ku tsaya ma Allah baki guda ku tsaya ma Allah baki guda nuna billahi wa rasuli wa bi sabida sabilillah sannan ku yi jihadi saboda Allah bi amwalikum da ku an fito da kawuna. ku yi saboda Allah ba don kowa ba ku riba ku gani yanzu wai kowa kowa adda makaranta yanzu bikin yi ɗalibai aka yi kowa hadda mutum ɗai shi zanna shi karatu ya sauki shi ke nan zai samu wuri ya zanna ya samu babbar abin nan waya shi kace guda shi ke nan ya kira lance lokacin siyasa da yi eh lance zai yi a bayan kuɗi yanzu an kai haka nan wai siyasa ta taho yan siyasa na ta bayowa na ka wallahi wani akwai son addini gare akwai son siyasa sai dai to wanda duk ka son bukata ce ta biya shi da Allah abubuwa sun lalace malamai sai ka ce ba suna ba kowace makaranta wai lance kowace makaranta lance an maki da ya yi ɗalibai kowa yanzu na haika sawa daga nan zuwa wata guda da wani abu kowa kai ne ake da wanga mu, kuma ƙarya ta za a zuka ƙarya a yi ƙarya don a samu kuɗi wai shugaban makaranta ya ce ba a bikin yare ɗalibai kawai sai an ka an ka shirya da 'yan siyasa ya ta yi nan ko ina na sai an kai sauri sauri an kasa an kai nan ko da ya dawo an gama Hawa Allah in mu haka na ba mu samu kuɗi duk malamin da aka yi da tsaya zai mutu duk da mata ta yi ta haihu sai an ce bai da tafi bai da suna bai koma iya suna a abada duk da mata ce ta haihu sai an taibe da taimako duk sanda daki ne ya faɗi sai an taibe da taimako a bai koma samu ya bude makai ne hanyar roƙo Maza Allah ya ce duk wanda ya bude makai ne hanyar roƙo Allah ya wa ma asiri ka bude makanka ya ce ya bude kohar talauci lam sabbi ilawa mai kiyama har ranar kiyama ba a koma zaɓi da ciya zai mutuwa sai ya mutu takaicin kowa yake cikin ƙasar ka duk ya ga malami mai riga mai kyau sai ya ba kai zai ya ga ɗan siyasa sai ya ba kai ko uba ne mai tsere mai gabaci ba ko uba ne mai tsere mai gabaci ba in kuna kama kanku kama kanku ya abin da ya kamata ɗan siyasa ko wani ɗan siyasa ko ake magana duk bukata ga ɗan siyasa sai an gama zaɓe duk wata bukata da kuke da ita ko ajiye ta sai an gama zaɓe kan ku rike siyasa ko ni ko iske kai makaranta kai ce ne an bukata yanzu ga makaranta ka ce ba mu da ita faɗa mai ba mu da bukata akwai ta ba gare ba Ke mai ba mu da bukata amma ku zo ku sai da addinin ku sai da mutuncin ku sai da addinin ku sai da mutuncin da kawo shi zai gaje ana haɗin wasu abubuwa wanda duk wanda ka son ka bai son a wade su kuma ku ne ku kai ga kuɗi ku ne ku kai ga kuɗi to to min nuna billahi ku yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi wa tajahiduna ku yi jihadi fi sabilillah bi amwalikum da dukiyoyin ku an musu kun da kawunan ku fi sabilillah ba fi sabilillah siyasa ba wani nan sai ta fito ce aiki zai mai makaranta na ce to kaga yanzu an gama zaɓi yanzu ban hana ka ta kai amma da shi ina da shirin ka gama shi kamin siyasa to in siyasa ta ka kakkawa kayanka ba ni tsuwa ya ce ta kawai shi ke nawai zai ya aza aiki kawai sai da siyasa ta taho da dawo sai da iska azu da kaya ce wani in kuma kawo su an kawo nan ce ba shi kaya ne wai shi ke nawai ba kawai ba son ka bai kashe ka zai ni za ka sai za ka sai addini na ka ai sai sai zuwa ma addini na wanda yayi tarbiyya ta tun ina yaro ba kowa nake ba duk godabe da aji ga babu wanda ba mai da haƙi wurin ta ba babu ko guda wanda ba mai da haƙi wurin ta ba ko bai guda babu wanda ban bi doke da haƙi ina talla Allah na arike da ni har ni kawo yanzu sannan ka lokaci wai ni za ka mina ita kai dan duk abin da zaka ce min ka ce min ba kai ka tarbiyyar tarbi ba ba kai ka bani abinci ba ba kai ka bani abin sha ba ba kai ka bani lafiya da rayuwa ba wanda ya bani yana nan kuma ya jika kuma ya zama kaloli na Allah kuma malam bai sau a ta ya zama wani wuri mai aiki inda aka sau ku ce da yana zafana inda aka sau za mu ce inda aka sau wallahi to ku kama kanku ku rike addinin ku da kyau kaska bari kowa ya talla bukata sai da addinin ka kai kuma ka rike addinin ka da kyau komai kaka bukata gare su haka da siyasar sakawo kai dai kaka bukaci ni gare su kuma ko kana da ma'alamala da mutum ya saba da kai ka saba da shi akwai alheri tsakanin ku da shi duk da haka in lokaci ya kama irin wannan in ya zuma da wani ba shi da nesa diba shi da nesa in ka ga addinin kana za a cece ban sai kuwa to amma ko wai addinin na wai yanzu na aka sai da addinin kowa lancin kowa lancin wai yaro ya yi karatu ya sauki wai babba a da kamar mamaki karatu wai yaro ya yi ya sauki wai sai bai babba waya kawai ya kasance kenan lancin za a yi ma a wace yana hauka ta hauka yanzu da Allah ya taimaka ya samu kuɗi gobe kana jin wani yayi da Allah ya taimaka ya samu kuɗi gobe wani na yi amma da Allah ya taimaka bashi ya yi abinda abinda an ka samu to shi ke nan gobe kila wani bai kuma duk masu irin wannan Allah ya sa inda sun kai bashin da aka bai sai ya yi abinda sun ka samu yawa Allah ya sa inda sun kai bashin da sun kai abinda sun ka samu bashin da ya yi shi yawa mutum na gama shi yan jakwala sai suke Allah ka taimake mu dalikun khairul lakum yin abin da kuke yi saboda Allah ko abin ku da Allah shi ya muku alheri in kun kuntum ta'lamun in kun kasance kun sani ya gafir lakum dunubakum in kun yi ayyukan ku saboda Allah sai Allah ya gafarta muku ku bayan kun mutu wa yadkhulukum jannati ya shiga da ku aljannoni tajiri min tatil gula bai na gudana karkashin ta su kadai ya ce hawa masaki na ɗaya ya ba ku gidaje masu kyau fi jannati adani cikin babban aljannan da aka ce ma jannatu adani zalika al azim wannan shine rabo mai girma shi kadai ce wa ukhra da wani abu to a wanda kuka so nasaru min Allah Allah zai ba ku nasara za ku samu nasaru min Allah nasara daga Allah za ku ga abubuwa alheri na tabullo muku ko wani gidi wa kariban da kuma budi wanda a kusa wa bashirin mu'mini na mu'minai masu wadda sun ka karfa kira Allah kai musu bashara wannan abin da kaje Allah ya faɗi in musu bashara da shi akwai shi yana nan ya ayyuhal ladina amanu ya ku bayan Allah wanda suka yi imani kunu ansarallahi ku zama wato mataimaka addinin Allah ku zama ansarallahi mataimaka addinin Allah wato gudun wanda kuka iyawa kama kala isa ibn maryam ka shi jarba ka shi sauki kunu tara layi ku zama abin nan a addinin Allah kama da isa ibn maryama kama wanda isa dan maryama ya faɗa ga mutane ne wato lai hawari daga hawariyawa ne man asari ilalla. ya tara hawariyawa ne wato sarkawa ko kuma masu wanki da guga ko kuma masu ɗiba a kai ba ya ce musu mana asari ilalla wa zai taimake ni zuwa ga Allah kala hawari yun hawariyawa suka ce na hana asarar lamu ne mataimaka a dina Allah fa amana da ifatu min bani isra'ila waɗanga hawariya wanda cikin bani isra'ila su saboda haka wasu jama'a cikin bani isra'ila sai suka yi imani wa kafara da ifa wasu jama'a kuma sai suka kafirce sai an karɓi biyu da yaki ya tashi tsakanin su Allah ya ce fa ayyadana na amanu sai muka karfafa wayannan da suka yi imani ala aduna akan makiyarsu sai mun ka ba masu imani nasara akan makiyarsu fa asbahu zalimin suka waye gari suna masu rijiya to haka nan sha'anin Allah ya kullun sha'anin Allah haka nan yake ko bai Allah Allah bai taimake shi ko bai Allah Allah bai taimake ku bai Allah jama'a Allah ya taimake ku ku bi shi ya taimake ku ya ba ku to mai dadi ya ba ku ruwa mai tanki ya ba ku shadda in ma na kuka so sai ya ba ku mota kuma ya ba ku irin wanda kuka so irin motar da kuka so sai ya ba ku irin ta ya ba ku abubuwan jin daɗi irin waɗanda kuka so amma sai kun bi shi to Allah muna roƙonka da albarka wannan sura sura ta Allah da albarka wannan sura da daraja wannan sura Allah kai salati da salama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da albarka wannan sura mana roƙonka Allah ka taimaka mana Allah ka gabata mana da sauƙi Allah ka gabata mana da albarka wannan sura Allah ka gabata mana da sauƙi Allah ka gabata mana da sauƙi Allah ka ƙara mana imani da tsoron Allah ka ƙara mana ibada ta Allah ka raba mana sabon sha'awa Allah ka warkar da mu daga dukkan duk damuwa ko wace iri da a cikin zukatan Allah ka albarka wannan sura Allah ka gudan mana da ita ba da dare duk wani tsoro wanda a cikin zukatan da albarka wannan sura Allah ka koye shi ba da dare Allah makiyan mu da mahasaran da albarka wannan sura Allah ka mai shi su baya Allah ka mai shi su baya Allah ka shi su baya Allah kuma kar ka bari su ka tausa mu kuma Allah ka dauka ka musu ga abin da za su yi hasara kuma Allah ka dauka ka musu ga abin da za su yi kiyaya da albarka wannan sura Allah kada ka walakanta mu Allah kada ka kaskanta mu Allah ka girma mu Allah ka darajarta mu Allah ka karrama mu Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa Allah ka raba mu da sabon ka da sha'awa Allah ka hada kan mu ka musulmi Allah ka mu musulmi Allah matsalolin siyasar Najeriya ka ba musulmi na Allah ka ba musulmi na Allah ka ba musulmi na Allah ka sa a siyasoshin na layi Allah ka sa a siyasoshin na layi Allah ka sa a siyasoshin na layi Allah ka ma Allah ka ma Allah ka zaunar da kasa layi ka zaunar da arewa layi ka zaunar da jiha layi da ƙauyuka ne ka kara mana layi da zaman layi Allah ka tausaya ba ka taimaki musulunci ka taimaki musulmai ka ɗaukaka musulunci ka ɗaukaka musulmai ka wace kafirci ka wace kafirai ka tawo zama na bakai ka wace kuma taron Allah ka wace taron mana bakai Allah ka wace taron mana bakai Allah ka mashi su baya Allah ka mashi su baya Allah ka hana mu cikin bukatu Allah ka hana mu cikin bukatu Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka ya mana Allah ka ce taimaka mana Allah ka ba mu alheri Allah ka kare mu daga sharri Allahumma salli ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Ibrahim